يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما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 shekara ta 2016 miladiya a wannan bagire markazin nuri islami wanda fara'izai na daga cikin mu'assatu ahlul baiti wasu sahaba mai mazauninta a nan sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati sati a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibadi na shehun malami ibnu qayyim al-jawziyya alaihi rahmatullah idan muna bi da karatu muna cikin karkashin fassara aya wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ubangijin ka shi ka halitta abin da ya so ya halitta sannan cikin abubuwan da ya halitta ya zaɓi wani ya fifita shi kan sauran duk sauran jinsi ne wannan shi ja mu dogon karatu muka yi satuttuka ko watanni muna yi mala yana ta buga mana musallai ta buga mana musallai akwai wani jinsi sai da dukan muna wani jinsi na nuna cikin jinsin Allah zaɓi kaza ya yi muna haka a cikin jinsin mala'iku ya yi muna haka a cikin jinsin mutane ko a cikin mutane annabawa ko a ce annaba ya ambaci wasu da aka ce ma'ulil azmi ko a cikinsu ya ambaci annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan ga haka kuma ya zo a bagirgirai da cikin bagirgirai ambaci makka ko a makka musamman ya ambaci albaitul haram shine ka'aba masallaci mai daraja sannan ya zo kuma a lokuta ko zamuna ya ambaci watanni kamar watan ramadana cikin watan ramadana ya ambaci daren qadri ko kuma ya ambaci yini a cikin ya ambaci yau hajjil akbar sannan kuma ya ambata mana abubuwan da sun ka danganci waɗannan abubuwa to duka wannan yana ta ƙoƙarin dai ya kai mu ga wani gaci ya kai mu ga wata gaba gaba ita ce Allah madaukin sarki ya halicci halittu gaba ɗaya duk cikin halittun nan ya fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fifita haida manzanci ya fifita haida annabtaka ya masa wasu darajoji da wasu matsayi da wasu abubuwan da ya keɓance su wanda bai wa kowa ba daga cikinsu ya sanya shi ne annabin ƙarshe baya ga rai babu wani annabi sannan ya sanya dukan hanyoyi gaba ɗaya zuwa ga Allah sun toshi sai hanya guda hanya ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan saboda malam ya kai mana inda ya son ya tashi amma kakkace haka ɗai son kai ɗai na ko kuwa haka ɗai babu hujja babu dalili kawai an ka fihi ta annabi muhammadun ɗai ana son a ce ya fi kowa a'a akwai khasiyya da siffofi da wasu abubuwa da tun asali ya ɗara ka da su to shi malam ya kawo yanzu wata gaba kar mu manta fa duk karatun da muka yi har zuwa yau har yanzu muqaddima ake ba mu hara ko fasali farko na cikin fasulul kitabi ba ko wannan dan numfashi na da yace fasalun numfashi na ya ci gaba da muqaddama bai gama muqaddama ba har yanzu malam yace faslun bismillahir rahmanir rahim قال ابن قيم الجوزية رحمه الله فصل والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره فصل بمبان تبياني دوان شرزوا وانا لو كتن دي في في تا وغانا في في تا كذا أم في تاش كذا أم في تاش تياك جمع وبقى وانا نمي صلي سيشي فصل دواني سابو wal maqsudu abin karatu abin nuhi dai abin da aka sun kai mai karatu ka fahimtai man haga duk wannan jeran ge bayani ka gane annallaha subhanahu wa ta'ala Allah mai tsarki madaukaki ikhtara min kulli jinsin min ajnasil makhluqati ya zaba da kowane jinsi daga cikin jinsa jinsen halittu gaba daya kowane jinsi na mala'ikuna na mutane na na dabbobi na na zamun na na bagirgirai na bagire wurare Allah ya zaɓi a ɗaya ba mafi tsalki duka ko cikin mahu tsalki akwai mafi tsalkin duk annaban Allah da manzon Allah mahu tsalki na mafi fita na amma akwai wanda ya ɗara su ko ba haka ba Allah madaukin sarki da kai ya ishara da wannan ko ya ambaci haka ƙaro ƙaro cikin alkur'ani sannan da ya zaɓai wa tassahu li nafsihi ya kibanci wannan ga kai ne fifikun zaɓin darajar ta hanyar kusanta Allah aka magana ba ta kila wani abu na duniya ko kuɗi ko shekaru ba ta nan ake ba ta hanyar Allah ya zaɓe ka ya keɓance ka ta ɓangare ne warta ku. kuma ya yadda da shi ko kowane jinsi akwai abin da Allah ya zaɓa ya yadda da shi duna ghairihi bai yadda da wata wannan ɓangaren ba ya yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kasancewa ta shugabannin manzanni duka ya zaɓe shi a zan ya zan manzon ƙarshe ko ba haka babu wani addini ko babu wani manzo baya gare wannan ka sani yawa annabi sallallahu alaihi wasallam haka saboda a bayawo shi a mafi sarki don da ma Allah madaukakin sarki fa innahu ta'ala la فإنه تعالى طيب لا لا يحب إلا الطيب ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب فالطيب من كل شيء هو هو مختاره تعالى fa huta ta'ala don saboda shi Allah madaukakin sarki tayyibun tsalkakakke na kuma la yuhibbu illa tayyib bai son komai sai tsalkakakke saboda haka zaɓin annabi Muhammadu ya nuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsalkakakkin tsalkakakkuna wala ya qabalu min al'amali kuma Allah madaukakin sarki baya karba da duk cikin ayyuka wal kalama ko maganganu was sadaqata da sadaka duka baya karba illa tayyib sai tsarkakakke ko ba haka ba duka ayyuka Allah baya son aiki na batsa aiki na sabon Allah sai abin da aka ce ma aiki tsalkakakke aiki in dai wajen ibada na ko ko wajen ubangiji madaukin sarki abin da aka ce ma aiki tsalkakakke ma kana sawaban salihan ko eh wanda ya kasance yayi daidai da shari'a kuma an kai shi ikhlasi ga Allah muddin aikin bai cika haka ba ba a yi shi dan Allah ba ko an sa shirka ko ciki aiki kaga ta tahi daga tsalki sannan muddin ya kasance kuma aikin koda don Allah an kai amma ba a yi shi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ba har yanzu bai da tsalki to Allah madaukakin sarki cikin ayyuka bai karba sai mai tsalki wal kalam magana bai karba sai mai tsalki ta salati na menene zaka faɗi duk abin da zaka faɗi sai mai tsalki was sadaqa Allah bai karba sadaka sai mai tsalki bai karba sadaka min haram min gulul duka Allah ya bashi karba sannan me fatayyibu min kulli shay'in ka duba tsarkakakke kowane jinsi duk jinsin da zaka diba tsarkakakke huwa muktaruhu ta'ala shi azabin Allah duk kowane jinsi to tsarkakakken za zaka ji Allah madaukin sarki ya zaba a cikin bagirgirai makka a zaba ko a makka ka'aba ya zaba saboda ita ce mafi tsarkin kila an fahimci wannan haka ne zuwa wa amma khalquhu wa amma khalquhu ta'ala fa'amun lin naw'ain وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب ولا يرضى إلا به ولا يسكن إلا إليه ولا يطمئن قلبه إلا به فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا يفعل إلى الله تعالى إلا, إلا هو وهو أشد شيء نفرة عن الفحش في المقال والتفحش في اللسان والبذاء والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث wannan wajen zaɓe aya cewa ta yi wa rabbuka ya khaluqu ma ya sha wa ya khataru ya khaluqu da kuma ya an fahimci ya da ya to wajen ya ta kalimar ƙarshe Allah la ya khataru illa tayyib mun fahimci wannan yace wa amma khalquhu amma wajen halitta wa amma khalquhu ta'ala amma wajen halitta shi Allah madaukin sarki fa'amun lin naw'ain ya kunshi dun nau'i biyu Allah yana iya halitta tsalkakakke yana iya halitta khabith wanda ba tsalkakke ba yayi kahiri yayi musulmi ko mumini ko yayi ja'iri yayi fasiki yayi salihi yayi dan banza yayi aljani ifriti shedan yayi mala'ika ya yi annabawa kuma ya halitta mummine masu iman da annabawan ya halitta ja'irai kafirai masu takaddama da annabawan wajen halitta a ba ta aka gini ba wajen halitta Allah na iya halitta komi duk abin da ya ga dama shi yasa aka ce wa rabbuka ya khaluqu ya khaluqu ma yasha ya khaluqu yana halitta duk abin da yaso ya halitta kafiri ko ko ko musulmi mai kirki ko mara kirki saboda haka fa'amul lin naw'ain Abin da malam kasan ya ishara wanda zamu cimma kasan duniya ga rakabu ta tattaru ta hada waɗannan jinsi guda biyu akwai alkhabithu akwai at-tayyib akwai wanda yake kazanta ta zallanta tsagoranta akwai barna akwai ta sannan akwai mi sannan akwai at-tayyib to kuma haka Allah halicci duniyar kuma haka duniya za ta kasance kuma a yi ta gwagwarmaya kan haka don haka Allah ya nuhi saboda haka wajen halitta fa'amun lin duka ɓangaren Allah yana iya halittawa wa bi hada to da an ka taho duniya da haka da wannan yu'lamu unwanu sa'adatil abdi wa shaqawatihi da an ka taho duniya za a gane adireshi da wannan za a san adireshin shi bawa dinnan dan aljanna na ko dan wuta mai arzikin lahira ne ko maciyacin lahira ne Dun sa'ada da shakawa arziki da tsiya amma na lahira ba na duniya ba ba irin arziki na kuɗi ko na abin yi da sauransu ba iri ne ba eh mun sani can wancan hadisi a rubuta shi wasa'idun aw shaqi to da yake Allah halitta kowa duniya duk wanda kake Allah ya halitta ire ka to da na aka dubawa za a dube ka sai a ga kai menene kai dayyibuna ko khabithu mi kaka ci mi kaka aikatawa mi ka fitowa ta bakinka mi an ka da mutane tsakaninka da mahaliccinka ya yake khabith ko tsayi. to da shi an ma'auni ma'auni kuma wannan gashi nan malai ci gaba da faɗi yace fa inna tayyiba la yunasibuhu illa tayyib wanda a tsalkakakken mutum tsalkakakken halitta to babu abin da yake jin daɗi ya zan ji ya samu natsuwa da shi ya ya samu munasaba dacewa da shi sai abin da aka sarki in dai mutum na kirki na Allah halittai mumini Allah halittai salihi sai haka in ba sauraren annabawa ba da maganar Allah ita ɗaya ka ji da abin da Allah ka so da abin da Allah ya umarni da shi amru ijabin ko amru istihbabin kalmomin da za su fitowa da su dukkan abin da sun ka dace da yarda Allah ne abin da zai aikatawa na aiki ko na faɗa ko na zance ko na mu'amala sai ka dibi rayuwa ce kare kakaf gaba ɗaya illa tayyib wannan sai haga alamar cewa to ka san inda zaka aje shi yace ni yace wala yarda wala yarda illa bi bai yadda sai da tayyib wala yas wala yas wala yas wala yaskun sakana yaskun wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwajikum bi anfusikum azwajan litaskunu kafin nika magana don magana litaskunu ilaiha wala yaskunu illa ilaihi bai jin natsuwa bai jin hankali ya natsu sai ga zuwa ɗayyo a koyo shi shi in ba ni ba in ba harka girma da arziki ba ta yarda Allah to bai jin hankali ne ya kwanta ga komai bai jin daɗin sabon Allah bai jin daɗin khabith wala yaqma innu qalba wala yaqma innu qalbuhu zuciya ta ba ta natsuwa illa bai sai da abin da abban yi falahu min al-kalami alkalimu tsayibu daga cikin duk abin da zai hurta na maganganu to alkalimu tsayibu zai hurta alladhi la yas'adu ila Allah ta'ala illa hu irin kalimar tsayibun da babu wan babu kalimar da ka tashi ta sai wajen Allah sai kalimar tsayibu ko eh ilayhi yas'adu alkalimu tsayibu wal amalu salihu yarfa'u to babu abin da ka zuwa wajen Allah sai alkalimu tsayibu to za ka ga shi unwan adireshi alamar cewa wanga mutumin kirki na Alamar cewa ɗan aljanna na alamar cewa masoyi Allah na sai don rayuwa ta zan haka saboda haka babu dalili na cewa ka gurɓata rayuwarka ko ko wani abu sannan kuma ka yi sa ran ka yi ɗan dan ka samu rahama ga Allah wannan kuma shi ya nuna duk abin da aka yi dole ya zama zahirin wa baɗinan bai taɓa yiwuwa ka zan ja'iri a zahiri kana ayyukan sabo kana mai a ma magana ka ce ina kasancewa ina tsoron Allah ko ban tsoron Allah a annabi ya ce a attaqawa ha hona ko ba haka ba eh attaqawa na kwarai ta nan yake ta nan gindi ne yake amma yana da alamomi ko ba haka ba don to ko ba shi na ce alama kari tana ga mai kiba in ka ga mutum ne mai iska na higa ce kai ka san bai da ƙarfi saboda haka ka ga mutum na sabon Allah kai ka san bai da a zuci babu imani duk da ma imanin shi ka kwantarolin din mi ka ga gaɓai manzo sallah sun ciyawa wa inna fil jasadi mubghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu a lokacin da kaga gangar jiki physically na mutun ya baci to rance da Allah zuciya ta ta baci sai da ta baci sannan wani abu yayi tasiri ga rayuwa tai yayi tasiri ga zahiri ne saboda haka mu kiyaye da wannan wa huwa shine tsace ko kuma shi mafihicin halitta annabi kenan ko ko shi dan adam wanda aka saidu wanda a ashaddu shay'in nafaratan yahi komi tsananin kyama ko gudu nafaratan daga na nufur nufur guje ma abin da bai da kyau to yahi tsananin gudu fiye da komai anil fuhshi anil fuhshi daga alfashoshi eh fuhsh daga alfash ba fahsh ba fuhsh tana cewa fahshun abin abin da ya muni fuhshin shi muni din karanta ne alfashat ko ko jan jan'ina na fahsha'u to anil daga alfawashoshi duk wanda kaga albasha na bashi shawa ko wace iri ta ko ta aiki ko ta zance ko ta aqida to ka tabbata cewa ba a bane khabith ne to shi dayyibu ashaddu shay'in nafratan anil fuhshi fimi fil maqal wajen fada wajen fada saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kaga alkhairi yazan kana faɗin magana haka tutsai ragai to akwai alama cewa akwai rashin tsalki ga halittarka akwai rashin tsalki ga yanayinka kuma ku kula fa a lokacin da duk mutum ya zan aiki ne da zan tukkare da komi nashi ba su tsalki fa to in ba an ya fa abin ya samu asali fa nan, in ba an ya ba dungurungun hobe da tsalkin don Allah madaukin sarki yana azama hu tsalki ga wurin tsalki kamar da yake aza yan banza ga yan banza saboda mi saboda shi an masanin farko da ƙarshe a kiyaye wannan Allah bai zalunci in yayi ma azaba ko yayi ma musiba dama kai ka tsokalo kuma Allah yana toshe ma hanya second step step na gaba na dabiyu saboda mi saboda kuren ka da kai ga step na daya a fahimci wannan karyatawar da kai sai Allah ya dade ba hanyar gaba mu gane wannan sosai saboda haka wanda mu. ya fi kowa guje ma miyagun maganganu wata fahushi fil lisani ya fi kowa guje ma alfasha daga halshe wal baza'a da kazantattan magana ba tu baza'atu bazi laysa al mu'minu bit ta'an wala bil la'an wala al bazi inji annabi sallallahu alaihi wasallam ba a mumini da yawan soke soke ba a mumini da yawan batsa ba a mumini da yawan kazantattan magana sannan wal kadhibi za ka ga mumini ya fi kowa guje ma ƙarya wal ghiba da giba wan namima da annamimanci wal bahat da kiri baht ko buht duk ana karanta buht da baht amma sun yi karanta tashi baht in an ka karanta haida ba'un asa don ma sai an ƙara alif da nuna sai a ce buhtan ko ba haka fa qad iftara mhm, buhtanan wa isman mubina eh wal baht wa qawli zur ya kowa guje ma qawli zur zancin karya. wa kullu kalamin khabith duk magana da fata da kyau to wanda an mumini ya kowa kauce ma wannan mu kula da malam ya tsaro abin nan da kyau gangaruwa na wani abu zai kai mu ko ba haka ba can gaci zai kai mu ƙarshen karshen takaicewa yau kana son ka zan ɗayibu to mi an mizan mi ina na nika iya samun wanda a tsintsa 100% ɗari bisa ɗari da ayyuka da zantuka da halaye da komi ɗin wane ne shi sai ce ma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce to irin wannan wanga tilo a duniya wanda babu iri ne a duniya ya kamata mu san mu san shi to sannan sai shiga inda ya tasan mu Allah samu gani wa kadhalik wa kadhalika la ya'lafu min al-a'mali illa atyabaha wa hiya al-a'malu allati jama'at alai ala husniha al-fitratu salima مع الشرائع النبوية وزكتها العقول الصحيحة فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة مثل أن عبد الله وحده لا يشرك مثل أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ويؤثر مرضاته على هواه ويجتنب إليه جهده وطاقته ويحسن إلى خلقه ما استطاع ويحسن إلى خلقه ما استطاع فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوا به ويعاملوه به ويعاملوه به ويدعوهم مما يحب أن يدعوه منه ويصلح وينصحهم بما ينصح به نفسه ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به ويحمل أذاهم ولا يحم ولا يحم ولا يحمل أذاه ويكف عن أعراضه ولا يحملهم أذاه ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه وإذا رآهم وإذا رأى لهم حسنا أذاءه وإذا رأى لهم سيئا كتمه ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعة ولا يناقض لله أمرا ولا نهيا wannan at-tayyib kalimar tayyibu fa lalle mun san Allah madaukakin sarki a ilimin na gaibi ya san inda yake azata ko ehem to kakkace nan bari kai kwancin ka inda Allah ya nahi ka zan tayyibu zama haka in kuma ba tayyibu babu komai Allah ya nahi dan aljanna hake aljanna hake wanga abinda aka ce ma attaqwal barida ko ba haka ba shi wai in dai Allah ɗaya ya rubuta da aljanna dai aljanna yayi komi aiki ne in Allah rubuta dan wuta ai wuta yayi komi aiki ne ko to ba haka take ba wannan abubuwa da muka faɗi neman su akai kuma tsayin daka akai a yi su sai Allah ya zaɓe ka kana son Allah ya zaɓe ka da irin soyayya ce da fifitarwa ce da kariya ce ya sa cikin aljanna to bari a baka a wasu matakai waɗanda za ka bi wanda za su iya taimake ka ko yanzu yanzu kan da tahiya ta yi tahiya wa kadhalik bayan abubuwan da mun ka faɗi na cewa ka guje mu abubuwa mumini shine duk zai zaɓen komai duk abin da a tsarki shi ya ka zaɓe sannan yana tsananin guje ma alfasha da batsa da miyagun maganganu yana kauce ma ƙarya da namimanci da giba da sauran ƙarere da duk abubuwan ayyukan harshe ya ce wa kazalik kuma haka ne har yanzu mumini a tsayi tsalkakakke la ya alafu min al'amali illa wa baha. bai sabo ya alafu kaga kullun ya da'iman abin nan ya zama mai jiki bai taba bai taba yadda abun abu ya zama mai jiki na dukkan ayyuka illa baha sai mahi tsalki ko da dai ta bijiro kaddara ta gito ko ko irin ajazi da zu'ufu na ɗan adam ya dan aikata aiki to bai da ya dan aikata aiki wanda bai da kyau na sabon Allah to bai da wama kai ne ba ha ganin jiya yayi shi shekaran jiya yana yi ne yau zai yi shi gobe yau yayi shi gobe zai yi shi ba ha ganin haka an san da dan adam wa khuliqal wa khuliqal da'ifa dan adam da'ifi na eh kuma zalumun jahulun na ko ba haka ba duk an san sifofin dan adam na irin eh, miyagun sifofi kan haka ana iya samun kafa ta yi tsantsi a samu talala ɗaya amma bai wa a ce jiya ya yi yau ya yi gobe ya yi a bai taɓa yi wa mumini saboda haka ba ka taɓa ganin ya lizinci abu dimun da'iman duk wanda yake da son abin duk wanda aka abin duk wanda aka yayin abin muddin abin nan ba tsalkakakke na wajen Allah ba wannan ka riƙe haka wannan ka ɗauke shi ma'auninka na sanin miyagun mutane da mutanen kirki na sanin auliya Allah na gaskiya da auliya Allah na jabu babu wanda za a yi masoyin Allah shi rike wani abu na sabon Allah shirka ce ko kuma kaba'ira ce ko bid'a kuma ya dawwama kanta kuma yana yi bai batta ba kuma a lokaci guda ya zama atsayibu masoyin Allah bai taba yi ba amma yana iya bijirowa dan aikata aiki yau akan kuskure a tambihi kuma ya gane kuma ya roki Allah gafara kuma Allah sai ya gafarta masa amma mutumin kirki wa kadhalika la ya'lafu min al-a'mali illa ba baya barin aiki ya sabu da aikin aiki ya zama mai jiki sai aiki mafi tsarki wahiyar lati to in ka tambayi mi an mafi tsarki wannan za mu taɓa shi can gaba amma yanzu malam shekara guda zai kawo ko shekara biyu amma zai fashin baki can cikin karatun don mi don abinda ji Allah ya aza kaga sallar nan kaga azumi kaga zakka kaga haji sannan kaga aqidar ga mai kyau ta annabi sallallahu alaihi wasallam aqidar salafu salih sannan kaga akhlaqu masu kyau kaga mu'amaloli din irin cinikayya ta hanya halat irin auratayya kaga aure Ba ka iya bambanta shi ga mahanga mara kyau ko komi ko ko ga mahaukaci illa da mata aure da mata banza ko don yi ka duk mata na kuma duk abin da haka da mata aure haka ka yi da mata banza ko duk abu gudana ko amma akwai wasu abubuwa khasiyya waɗanda in ka zanna zugun in kana da hankali wanda ya wuce hankali na to to ka fahimci cewa ni ka fahimci cewa akwai hikimomi cikin wani al'amari saurara ka da sai ma ya kawo wasu abubuwa sai yace in kana son ka gane a'malu at-tayyiba yace wa hiya a'malu allati ijtama'at ala husni hal al-fi'u ba fi'latu ba al-fi'u jam'i na dama ka'idar jam'i ga duk abin da mai kare da ta'u ana ishahi ta'u shikenan ya zan jam'i shajaratun sai a ce shajaru kila fahimta ehe tuhumatu wanga tuhuma wanga aka ce tuhumatu sai a ce tuhamu tuhumatu sai a ce tuhamu daga cikin ka'idar jam'in ya ka shahe tu din nan ha'u din nan ha'u ta'anisi din nan abin da yan hausa aka ce mata'ul marbuda ko yawwa ya ka shahe ta to abin da adda sukuni sai ai mai a ai mai fataha tu matu sai a ce tu ha tuhamu kila an gane fit ratu da'un sukuni gane ta an ka tu sai a ce fi'au hadiba wa da rubuta ta fi'au ehe fi dau dau ai mata fata kuma babu tu to jam'i na aqaida larabci yana cikin jam'i wanda yaka yana yawan maimaituwa da yawa cikin qur'ani dan ka ce fi dau shi na mai ko ko ibn hajar na littafin na al hadisi nukhbatu nukhbatul fikri ko ehe fikri shi yasa malamai suka ce ba nukhbatul fikri ba nukhbatul fikri suka ce jam'ul fikratu ba jam'ul fikri ba ehe fikratu haka suka karanta shi wasu amma yace mi to menene al'amal at-tayyiba yace wa hiya al-a'mal allati istamat ala husniha al-fitr as-salima shine ayyukan da fitr halitta ta Allah wadda a wasu tasirori ba su yi tasiri kanta ba wasu abubuwa a masu ba da side effects ba su ba da side effect ba in Allah ya ga dama ya bakka kan halitta wa da yayi ma tun asali kuma Allah ya ga dama ya baka haka nan to ko babu komi babu karantarwa babu mi zaka san Allah shine ubangiji kila fanci wannan ta wannan alfitra as-salima kowa ya san Allah shi ubangiji ne annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗi yace kullu mauludin yuladu ala alfitra kowane dan kowane abin halitta ko ko takaita mu ce kowane mutum kowane mutum Allah ya halittai akan asalin halitta ce na ya san Allah a ubangiji ya yarda da Allah a ubangiji illa anna abawaihi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw majsarihi uwaye ne na in ya tashi shiga hannun yahudawa su mai da shi ga yahudi in ya tashi da hannun majusawa eh, nasara su mai da shi ba nasare in ya tafi da hannun majusa su mai da shi ba majusi wannan misali na annabi ya buga ko kowace aƙida in dai uwaye masu tarbiyya suna da ita in ba a hankali ba sai dan ya tahi da ita ko da musulmin na amma aƙida mara kyau ko kuma musulcin bai cika ba sai a tashi irin wannan ko ba haka ba sai a gadi wannan mugunya aqida kuma ta zanna amma da an bar shi haka babu wanda ya yi tasiri kai ne babu wanda ya ce mai tikanka a bar shi haka nan halitta Allah rai. zai san Allah shi ne ubangiji illa matsalar da aza samu ni Allah ka so ya aka bauta mu Allah to ba a ita ko ba a sananta da fidaru ba a sananta da kwanya ba a sananta sanin ibada to shi yasa an ka aiko manzanni su ku su koya muku yaya aka ta mu Allah hmm? yaya aka bauta mu Allah kaga aiki na farko aiki na biyu waɗancan da sun kai tasiri suka lalata ma halittar kata ubangiji to su annabawan su mai da kai kan hanya ina fata an gane to amma alfitaru salima halitta ta Allah wadda ya yi ma to in tattace abu suka yi ittifaki duk gaba ɗaya sun ka yadda abu mai kyau na to mai na. wannan abin da aka mi akan wannan <clears throat> duk halittun duniya sun yadda kamar misali ruwa kowa na shan ruwa ko ba haka ba a misali muna so mu kawo misalai da duk an ittifaki kansu ko kowa na cin abinci ko kowa duk halittar duniya tana aure sun yana da aure kila an fahimta amma idan mutum ya rasa wasu a sensitive abin nan wasu jiwaji masu ba da sako mai kyau ko ba hanya abin gaba ko hanyar medical sai ya zan in mutum in ya harshe ne ɗanɗano ya lalace sai ya zan in ya lasa gishiri da suga bai jin bambanci gishirin da suga addal illa ko ko harshe ne harshe ne ya samu illa in ya lasa bai jin zaki in ya lasa bai jin mi zartsi ko wani abu akwai wanda bai jin kamshi da masai da gidan turare da ɗaya gari bai ji wannan mun san su ai ko cikin mu'amala mutum ya ce wallahi shi bai taɓa bambanta ko akwai wanda bai san kyau ba to Allah ya tambaye ka shin kamshin da da warin su adda illa ko shi sannan a ruwa da wanda ya zaɓi ruwa ya sha da wanda ya zabi giya muskir shin yace duk ɗaina kuma duk yana sha shi adda illa ko su ashe min lalace nashi abinda mai kai mai sako to a lokacin da duk ga mutum ya ɗauki da Allah da wani gunki duk ɗai to ba nan matsalar take ba shi adda matsala Abin da ka kai mai sako ga kwakwalwa shi ya lalace an fahimci wannan saboda haka bai da fitira asalima salima halitta Allah nan da yayi mai mai kai mai sako bambanta Allah da abinda ba Allah ba ita ta lalace shi ya sami shi a hikima da Allah ya kawo labarin kahirrai sai ya ce la ya nuna kila fahimta ba wanda ordinary hankali wanda ka sani ba sai ga mutum zanne da ke wallahi ko na labari duk ku ce na duniyar ga amma mai amma bai ubangiji ne ba bai san annabi ne ba hankali abbai wanda ka kai mai sako ya gane Allah ya gane abin da Allah ba ya gane annabi ya gane wanda ba annabi ba ya gane dan kuwan nan ya gane annabin kwarai ita ta lalace la fahimta ta lalace in kana son ka samu haka tambayi likita shi da ya san cewa harshe na iya lalacewa ya ji bai hatta daga hannu na iya mutuwa ko sai ya ji bai jin komai amma mun san akwai ciwon stroke ko ba haka ba akwai na sashin jiki akwai na dungurungun gaba ɗaya komi in ka shekara kana so ka mai allura mai ji allura a bata da ciwo ko jiki ne daga jiki ne na saboda haka duk abin da kaga Allah ya ya shata na doka in ka ganta ba haguwar fahimta ko ka ga ba daidai ba a an samu matsala ina an ka samu matsala kai adda matsala ga duk ibadar duniyar ga shi yasa shi yasa maganin haukat hatta da wasu musulmi hita batun shi kahiri shi kahiri iya ka hauka anan ko shi asali ne haukat an ka gina abin da kai ne amma ko musulmi sai haka saboda ni ka san wal jununu fununu ko ba haka ba haukat kala kala ta level take haukan akwai wanda haukat ta zan 100 bisa 100 akwai wanda adda tamanin ko hamsin ko zuwa ƙasa saboda haka yanzu misali a samu musulmi ya ga wani abu wanda doka ta addini sai ya ga kamar ba a yi adalci cikinta ba misali ka wasu marubuta da sauransu da nan ƙasa ya kama tahowa menene menene magana janda bambanta na mace da namiji wai a ce wai har mutum ya kasa gano ko da hankalin ga na tuwo ya kasa gano bambancin da akwai tsakanin namiji har Allah ya ba rabon namiji rabon mace a wasu wurare wai son yake a wannan rabo zalunci na so yake ya dace ya raba daidai wa daida daidai wa daida kuma yana tuhumar musulunci da zalunci a wannan wurin duk da dai mun san ma saboda jahilci rashin karatu har cikin gado akwai hali uku inda mace ta fi namiji gado akwai halaye uku amma saboda jahilci bai san su ba a lokacin da an ka ce namiji tsara mace akwai dalilai kamar yadda akwai dalilai lokacin da an ka ce mace wuraren hala uku nan ta namiji akwai dalilai amma ni amma saboda hauka so yake dace wannan ya daddale lebur sai ya ce araba ko ba haka ba irin rabban ga na jahilci kaga kenan yana tuhuma Allah a lokacin da yana ganin cewa duk abin da mace duk abin da namiji zai mace na iya ta kowane abu yana tuhuma Allah da yasa bambanci misa ma Allah ya halittar namiji ya mace ka san duk wanda ha ganin cewa duk abin da zaka yi da mace zaka yi zaka yi da namiji na kwanciya nami nami kai ka san hankali ne bai da hankali ko ba haka ba kai ka san bai da hankali bai ma san abin da yake ba bai da alfidara as-salima duk wanda ka cewa da namiji da mace a kwanciya to ina ganin ko cikin mahaukatan shi an shi akhbasu shi akhbasu kai ko wanda ba ma shi ba yau kasa kasa wanda ka cewa da matar banza da karo duk dai da matar aure da karo duk dai ina jin bai da hankali bai da hankali ko mu aunaye bai da to haka ne auna duk waɗannan duk ayyukan addini auna sallah auna azumi auna zakka auna hajji. dungurungun uwa uba dauko aqida ta azaga sikeli za ka duk wanda ya kauce mata mahaukaci na shi yasa duka da duk Allah ya kawo wani abu sai ya ce walakinna akatharan nasi la yaqiluna hankali ya babu amma su annabawa suna da hankali mabiya annaba suna da hankali shi yasa da ka an faɗa abu sai ka fahimce a hanya mafi kyau to ita ina aka gano abu na da kyau akwai hanyoyi da dama akwai hanyar shari'a kamun ma shari'a ta zo Allah ya halicci mutane akan alfidara as-salima in dai mutum bai samu matsala bai samu tabuwa hankali bai samu faduwar mota ba hankali ne buga ko ba haka ba to ya san addinin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kammalalle addini shine cikakken addini shi addini addini na dattako kai shi addinin da baka jin kunya kai shiga ga kowa addini annabi Muhammad gaba ga kowa in dai ka san shi shi addinin da baka jin kunya sai gaba ga kowa kila ka fahimta kai ka dima haka gani saboda yanzu dai bari ka gani ka zo wajen surukinka ko ba shi aka dan buga misali da kila kana dan jin ba ko ko uba kowa na jinkunya ko malami da sauransu ka zo wajen surukinka ka bashi baya ruwayonka ka duka akwai kunya ko ba kunya haka dai ka bashi baya ka gaisai da haka ne ko ko ita ta yi ma haka ne ko ba haka ba ko shi uban ya yi ma haka nan amma da Allah ya ka gani in ka zo an ka ce ma baba na sallah kuma ka ce kassa ba yana sallah ka zana baya ne ga masalla ni haka ji lokacin nan ni ka ji rena wayo ya ya ka da daraja te amma ga hene na yana aza goshi kasa eh ya ta san ma dubura tai amma ya rashin kunya saboda ni ka baka saboda ka dauki haka na babu rashin kunya ciki amma an ka ce ma bai sallah to me ka doka tai akwai wasu abubuwa wato in shessa a yi dirasa ko waɗanne iri ta hankali ingantacce to hankali ingantacce shi na gane abubuwa addini ko ku annaba sun to su yi supporting ɗin hankali ingantacce ba su ɓata hankali ba shi yasa annabawa ko ilimi bai faɗa da hankali bai faɗa da ɗabi'a muddin sun kaza hankali da ɗabi'a da Allah halitta ma ta asali ba wadda duniya ta yi tasiri ko environment ko owaye ko yan uwa ko talauci ko wadata ta yi tasiri da gare ka ba an gane wannan to sai Allah ya taimake su da wannan to shine ayyuka na kwarai abin da ya kama da ko abin da alfitaru salima sun ka sun dace da shi ko a saurara ma'a na nabawiyya sannan kuma shari'o'i na annabtaka su yi mi su yi sapotin wannan dun komi kaihin hankali a kula hankali nawa mun kace na dan adam to dan adam da an makhluki shi ɗin gurgun da an kace da'ifi na ina shi ina gano wani abu ko ba haka ba shi yasa sai an gwamaya da shari'a sai an gwamaya da shari'a sannan hankali ka iya ganowa amma muddin ba a gwamaya da shari'a ba akwai inda a hankali ka kai bai gano wannan hikimar in ba ku misali sai an ka ce mi in ka te kai fitsari kai a wallah ko ba haka ba in ka kwanta kai janaba ko ka kwanta da iyalinka ka tashi kai wanka ko kai wanka gaba ɗaya daga jikinka har ƙasar ka gaba ɗaya ka tsaftace to Allah da wanka yanzu in mutuna da janaba ya samu cike da buta yace ba su isa ke wanka amma dai bai arwal bare da arwalla sai arwalla mu mun san da wannan mu musulmi waɗanda muna karatun shari'a ko yana isa sallah wallahi wai ya wanke hannu ne tsabal salasa marrati ya kurkura ya shaka ya wanke fuska ya wanke hannuwa zuwa nan zuwa nan duk ya shafa ka yadda ya kwalkwal kunnuwayen yanki kawa huna fatsaf lahiya ne wanki uku kila ma ya isa israfi ba su wanku ba su wanku ko janaba gari yana sallah bai sallah to ruwan ba su isa israfi wankari zai yi taimama sai ya ya yi haka ya buga ƙasa ko bugu guda ya sha fuska ya sha hannuwa ko shi ma bakin nan kuma ya aranna hankali bai da da hankalin tuwo hankalin tuwo a ce buga huska ɗai da ƙasa a nan sun ishe ka yi ibadar da an ka hana ko da duk ga tsaye bakwai anya hankalin tuwo bai gano haka shari'a ta taimaka ga wannan shari'a shi yasa shi yasa in ka taho ka hankali yi nan shari'a ta yi nan to shari'a ka bi a ji hankali na hankali shi kuma ya kai inda bai yaucewa usuli an fahimta don ba fa Allah a ba hankalin Allah an kace ba a hankalinka muka magana in muka ce hankali muna nan hankalinka a fahimci wannan da kyau shi yasa ni shi yasa ka'ida sai an gwama ya biyu a aqida a ibada a komai lalle musulunci ya zo ana sa hankali an kan amma hankali hankali na wanda adda saiti amma a kullum in hankali ya taho to sai an nemo mai shari'a sai an mai mai dalili aya ko hadisi ta yi bakin nashi in ta yi bakin nashi to alhamdulillah in ko ta yi nan yayi nan to aje hankali wannan ya tahi daga zama hankali ya zama hauka haukata sai aje shi kila fahimta to haka na shi yasa Allah madaukakin sarki muka kadi ba a cikin ma aqida cikin Qur'ani yana sa yana sa yana ce mutane su kira su in da hankali su yi tunani ga halitta sammai da halitta ƙasai da saukar da ruwa da tsirar da su da tafiyar jirage bisa gulabe da ni da ni da ni su yi umfani da hankali su gani wannan hankali na amma shari'a ce kai ku tsaya duniya Allah ku bota ne ko ku so ko kun ki shikenan dalili ya kare ko ni ne ku amma sai ta lallashin ku ku yi kaza ku diba kaza ku diba kaza ku diba kaza ku yi unhan da hankalinku ma bi sahibikum min jannah saboda haka ni miya amalu na gari shine abin da da shari'a da hankali kuma hankali salim lahiyayyen hankali sun kai ittifaki an fahimci wannan sannan mi wa zakkat hal uqul sahiha fidar sun bambanta da uqul amma muna ta cewa hankali hankali fidar halitta wadda Allah madaukakin sarki ya girka dan adam ba sai zan in fassara ta ba illa ce mata ne hankali da kowa ka cewa amma akwai wani abu wanda misali waye koya ma bisa tunkiya ko akuya in ta hauta lashe ɗanta ni a kidara kidara ta amma kai ba koya ma haka ba kuma ko kai ba ta yi ko ko ka lashe shi bai tashi yanzu amma ta lashe shi yanzu ya gama tashi kidara kila fahimta waye koya ma wa ne ka gije ya koya ma zuma wadda ta ka botami ta cika shi da maɗi fiɗira ba akalu ba fiɗira don kai kasan ka san dabba ba ta da hankali Allah ya kore ma dabba hankali amma ya ba ta fiɗira fiɗira irin wadda ta ta dace da ita to kai ma Allah baka irin wannan ko mhm, ya baka irin wannan tun cikin ciki na dana cikin ciki akwai fidar waɗanda aka gane ba ya haye shi ayi kaza a yanke cibi yi kaza yi kaza yi kaza abin ciwo a san kaza wannan fidar kila an fahimta shi ku akal ana samu ne bayan balaga a kula in mutum ya girma yanzu an karami yaro ai la akala lahu bai da hankali sai zaba masu suka cewa idan zaka salla daga kai da yaro sai daga ni sai shi za mu salla sai a ce in sa shi dama na ko sai an kace in mu uku na mu biyu manya guda ɗan yaro in ji mai risala to yaya mu ɗauki kamar bayan mu ɗauki cewa mu biyu muke tunda ƙarami na sai ce a ah, ana jirawa da yaro a sashi baya in kana ya aƙilu wala ya zahabu wa ya taru kuma ma'ahu haka yau ba sai a sashi baya isa sai ka ce ku jira in yaro na da hankali hankalin da bai tafiya ta ya ba wanda ka sallah tare sai ya yawo ya yawo ya dawo in yana iya dan hankalin ne da hankalin da yake tsaya a yabi sallah a gama to ana isa sahu da shi amma in bai iya bai da wannan hankali to ba la yu'taddu bihi ala kulli halin hankali yana zuwa kadan kadan kadan har mutum ya zama mayyizi har mutum ya zama baligi in ya zama baligi lokacin hankali ne ka cika to kaga ashe fidaru ana samu su tun lokacin halitta shi ku akalu ana samu ne bayan balaga to zaka ga duk abinda shari'a duk abinda adda kyau fidaru salima suna son wannan abin an gane sannan ko ka ka girma ka zan shekara ɗari har yanzu in dai hankalinka bai gushe ba wannan yana cikin abin da ka yi da shi sannan kuma shari'a tana goyon bayan wannan an fahimci wannan da kyau mu ci gaba fattafaka sai a samu ittifaki fattafaka ala husniha ash-shar'u wal aql wal fitra sai a samu ittifaki akan hankali ya yadda shari'a ta yadda halitta ɗan adam ta yadda kan cewa wannan abin mai kyau na to in ya zan uku ɗin ga sun aka samu ittifaki wannan abin mai kyau na to za a ga mutum ko da ba ibada ta ba to ya lizinci wannan an fahimta kenan akwai abin da ba ibada irin sauran mu'amaloli ko ba haka ba irin cinikayya irin mu'amala irin sauran wasu abubuwa waɗanda ba ibada ta ba kai tsaye ba ibada ta abin malamai ka ce ma al-ibadatul mahawwa ibada tsintsa da an ganta an san ibada ka kai ko ba haka ba sai ga mutum ya aladanci wannan nau'in satuwahi sai ga yana satuwahin da shari'a ta amince halitta ɗan adam ta amince sannan ne sannan fidara ta amince hmm, fidara ta amince amma ganin mutum na ɗaura yangi ko ko ya kallo sansani ya ɗaura ya gane ka yi da gudu ka ka sai babu fidara babu akalu ko ehin ba ma guji ma nan, ko ba haka ba wanda ba su karbi addini ka nuhi ba kaga babu babu abin babu akalo babu fidartu kuma addini bai yadda ba kila fanci wannan ko to da wannan auna duwan wani dan adam ko ko duk wani mutum tsarkakakke zai zama cikin ayyuka a ɗaya haikai a ɗaya sai an samu ijma'in ittifaqin waɗannan an fahimci wannan to amma a kula a kula don gaba don karatu ya ƙara fita in an ka wajen ibada shi sami ni ka muku misalin taimama ibada ba amfani da akalu ibada ba amfani da fidirat dun inda fidara na aiki da ba aiko annabawa inda akal na aiki da ba a ku annabawa su ku annaba sun taho su koya muku ibada ne an gani amma sauran abubuwan yau da kullum waɗanda ba ibada ba fiɗira da akalu sun karantar da ku su kun iya su kun iya su ba sa ba kuma gane wannan mhm. a yanzu ko garin nan misali duk da dai kila gare mu sun ka koya ina nan su wanda ba musulmi ba amma dai ai ko da kasar arna duk kaddara duk arna 100% amma ai suna sa kayan sai ga sun yi sun yi dressing mai kyau ko ba haka ba filan baka Allah ba ma kasa su ta hitaka gironi masu kyau tituna masu kyau tsaftar gari ko ba haka ba kila su hina ka kasashen arna ai su hina mu wannan ko ba haka ba saboda akwai fidara akwai akalu an gane amma me yasa duk duk dukkan hankalin su me yasa duk wayen su me yasa duk karatun su me yasa duk kaza duk kaza din su sun ka gasa gano Allah so aka bota ko jesus in dai kiristoci na ko wani abu can na banza wanda gunki ko duce ko wani abu me yasa sun kasa gano annabi muhammad duk gaskiyar ga da dalilan ga baro baro hitar rana lokacin azhar amma suka kasa gano annabi annabin Allah na me yasa suka kasa gano qur'ani littafin Allah na saboda ni saboda ba su rika shari'a ba babu shari'a aqalu ordinary aqaluna hankali na wannan ki ordinary irin naka kila ma sun hikawa ne to amma ni amma babu shari'a kila fahimci wannan shi yasa me shi yasa kaya da imani kaya da musulmi a kullum an ka samu me an ka samu wani abu shari'a ta gitto ibada ita ibada ba hankali aka sawa ba dalili aka sawa Allah ya ce annabi na ce ina fata mu fahimci wannan dalili aka sawa shi yasa ka a ce ma Allah ka kama wasu azantai to idan aka na to missa an to ka to a'a ba hankali za ka sawa wala tadribu lillahi al-amsal in ji wa in ji abu huraira ya kawo aya ya faɗi wannan lokacin da ya ambaci wata siffa ta Allah an kama mai yi ya ce wala ta jabi lillahi al misali ba ga ba ga Allah misali don ba irin kana ba kila fahimta shi a aqida an ce Allah sama yake yana al'akala arshi kaka kama sawali sawali to al-arshi to ai al-arshi to to ka nan ibadi ibada ta ka a ce komi ka a ce Allah yana sauka idan baqiya thuluthul layl al-akhir yana sauka baqiya sai sa hankali shi to amma a ce idan wansa na dare karshe na karshe ya sauka yaka sauka Tambayi da zai mawai to wansa din ga an ka ce karshen sulusun dare na karshe na wace kasa wace ne tambayar ka na wace kasa na Najeriya ko na Saudiya ko na Morocco ko na Ingila ko na Amerika duk da ya san ba time din su guda ba shi wuta ta yi ko ba haka ba in ko an ce na kowa ne abin da ya kasu ya ci gaba in ka ce a ah, na kowa ne daidai nasu zai sauko to it means kenan Allah continuously yana ne no a lokacin da sulusul lail akhiri ka kare na wata kasa sannan na wata kasa zai fara in waya gamawa na wata kasa zai gama ko wannan da mina na ka umani shari'a ko hankali hankali na hankali na kware koko bata ce bata ce shi sa ibada ba a sa hankali ba ta haka ne sai da an kai ka baka san wanda an kai ka ba to me an sa hankali baka san wanda an kai ka ba hmm sai kaga ba bukatar sa hankali wurin in kana sa hankali fara ne halitta ka hankalin ka ya gano wanda an kai ka ka gani sanan kuma mi sanan kaga ai ira kawota annan iya kawota annan ko kai an kai ma wannan ba ai ma adalci ba kana multimillionaire ka mallaka kana kila mai mulki ko basaraki ko ni a kamanta ka da bawan gidanka ka san ba ai ma'adalci ba bawan gidanka wanda bai mallaki kowa ba ko kai ne ba shi ka mallaka kai ne ba kai ka mallaka sai ko bai da duke daka bai da tawaji bai da ta aljihu bai da kama saya a ce a kamanta ka da shi ka san ba ai ma'adalci ba bale ka ce khaliqul makhluqati sai ka auna shi da kuma wani makhluki ka san ba kai adalci ba ka san irin gano Allah hankalinka bai kai ba wannan akwai limit limitation yanzu hankalinka ya kai limit ne bai gano wannan ba san da ko mun gane aikan kadiba ce ma wannan wanda yadda ka yadda cewa alkiyama wa inna yawman inda rabbika ka alishi min ma ta'udun eh yini guda ku gare ku shekara dubu ta to ya ma fasalin awoyi eh fasalin awoyi ta wannan Allah ya ma fasali ai ba zai iya ba ko ya kamata ya yi saranda ga irin haka saboda haka a kula a ibada ba a sa fidaru fidaru jam'i fidaratu sannan ba a sa ukunu ba a sa fidaratu ba a sa aqalu shari'a aka biya a fahimta amma akwai wasu abubuwa masu kyakkyawan abubuwa waɗanda fidaratu ta goyi bayan su aqalu ya goyi bayan su sannan shari'a ta zo ta ce daidai na a ina ganin muna da abubuwa da yawa waɗanda jahiliya suna yi musulunci ya zo ya tabbatar musu da su ko hatta da cikin shari'o'insu akwai haka da shari'a ma akwai waɗanda musulunci ya tabbatar ba da muka a a shi ba cewa idan aka kashe mutum a bada raƙumi ɗari ba tun jahiliya an fara haka nan ba ba an bamu mu labarin abdulmuttallabi ba da cewa ya alƙawali in ya samu yara guda goma sha biyu ko goma sun ka girma suka kai mu isar waɗa ya ɗauki alƙawali zai yanke ma Allah guda sadaka saboda Allah ina da an samu wannan kuma da lokacin yayi kuma harkar ta kai ka harkar ta kasa yiwa karshen ni an kai ba zan ta tsoho an ka ce an ka tai ina jin kun san kissa ta tabbata ko to abin da musulunci ya to ba tabbatar da ita ba tabbatar da ita yi a shi kaga akwai abubuwan da daru ko ko akalu ka iya ganuwa to in musulunci ya tabbatar sai ya samu cikin ibada sai samu cikin ibada in bai samu cikin ibada ba ya bada dama a yi sai a ci gaba da yin su a fahimci wannan sosai ina iya sa wando ina iya sa riga ina iya sa musulunci bai ce ka sa wando wakila misali ko annabi ya taba sa wando eh amma hankalinka ya ga dai ne in kasa wanda har dai kai namiji to ya hinta ta al'aurarka don ka daura zane bai ma har dai kai yanzu irin kana yanzu baka iya ba ko ba haka ba ta gani kenan Allah sa mu gane wannan fattafaka ala husni hashar wal aqal wal fitra kaman ni kaman ni inda an ka samu ittifaqin guda uku مثل أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا كما مثال أبوتا تام الله شي كأي كأي كأي da shi haka ta ɗaro ta kwaɗi haka atsalu ya taho shari'a ta goyi baya kowa ya san mamin mauludin illa yuladu alal fitra akan cewa Allah gudana annaba sun kace sun Allah gudana hankali ya nuna lalle Allah gudana don kana ganin ka hada matsala babu wanda hakira sai Allah hato ka ba hakiran uka ko ubanka kaga ashe kenan kai ka san dai Allah gudana ashe kaga kamar haka ne sannan ni sannan wai usiru marfati ala hawaku kuma shi mutumin kirki bayan ya zaɓi wancan misalin ya ƙare misali na inda an ka samu ittifakin al-aqal al-fidru al-fidratu wal aqal shar'u kamar bautar Allah ita an samu ittifakan uku dangane sun haɗu sannan ne sannan wayi usar dinga haɗafi na kan cewa wa kadhalika la ya'lifu min al-a'mali illa illa atyabaha baya zaɓi cikin ayyuka sai mafi tsalki sai ce wayi usuru mazatihi kuma zai fifita yarda Allah ala hawahu akan zuciyarsa akan su dan adam eh, mutum mai tsarki ko zai fifita yarda Allah akan soye soyen zuciya ta in kaga mutum ya fi son soye soyen zuciya ta kan yarda Allah ga addini qala Allahu qala rasulu amma abin da ya ga dama ya kai to ba dayi ba ne ba dayi ba ne sannan ne wa ta tahabbaba ilaihi juhdahu wa taqatuhu wa ta tahabbaba ilaihi ya bi hanyar soyayya ga Allah ya bi hanyar da Allah ka so ne juhdahu wa taqatahu iyaka kokari ne iyaka iyawa tai Allah ya so shi dagewa aka yi a ai ta kiyamul a ai ta azumi a ai ta sadaka a ai ta aikin alkhairi sannan wa yuhsinu ila khalqihi ya kyautata ma halittun Allah masfada ka iyaka iko ne halitta Allah ba yana daga cikin ka kyautata ma Allah ka kyautata ma halittun Allah shi ma Allah ya soka irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ko wala wallahu fi auni al abd ma dama al abd fi auni akhihi fa yaf'alu bihim ma yuhibbu an yaf'alu bihi shi ma bayan Allah abin da yake son su yi mai sai ka diba kai ma karan kanka ka yi son a yi ma kirki ka yi son a taimaka ma har in kan faɗa can hali sai ka taɓa ce mutanen garin ku mutanen ga sun lalace wallahi mutum faɗa yake matsala ba mai taimaka ta garin ga ya aka da halin su to ashe ka san ana ka to to ashe kai ma kamata ka taimaka ma wasu to abin da ka san kana son a yi ma to kai mana sannan mi wa yu'ami eh, fa yaf'alu bihi ma yuhibbu an yaf'alu bihi wa luhu bihi shi abin shi musu abin da ya san yana son su yi mai kuma yana son su yi mu'amala ce da shi sannan waye da uhum ya ba su kai ta san musu min ma yuhibbu an uhu minhu abin da ya kasu kasu ta san mai ko ko su bashi da shi yana son ai mai ƙarya ko ai mai kazafi ko ai mai kake ko a ka ɓaci na cikin gari giba ko ai mai sharri ko a taɓi lahiyar da ne ko ta ɗiya ne ko dukiya ce ko zuri ko mata ne da yana so bai so to kaiwa wani haka ne har yanzu Wayan sahahun bi mayan sahu bihi nafsa shi musu nasiha ga abin da ya kawo kai ne nasiha da shi duk gaskiyar da ya san in shi na haka ya kai to ya faɗa musu ita duk abin da ya san in gare ta kwaru bai kaza to ya faɗa musu ita sannan wa yahkumu lahum bima yuhibbu an yuhkanyu an an yuhkama lahu bihi shi musu hukunci ga abin da ya kaso su yi hukunci da shi adalci ko insaf kaddara mutum ya fada irin wannan mawayacin hali naka ko ko irin yanayi naka a hakikanin gaskiya kai inda kai na kasan aima to kai musu haka nan kai musu tsakani da Allah sannan ne wa ya hamilu azahum su cutar da shi ko wa wala yi a azahu amma shi kai ya aza musu cuta kai ga magana da aka cewa wai rama cuta ga macuci a wa istawa ba addini na ba ba addini ta ba ga kudul afuwa amma ka ce rama cuta ga macuci wacce ma haka ne ga wanga addini na maguzanci na bahaushe ya da magana kasan bahaushe ba maguje na na akasari maganganun duk maguzanci na na ƙetana ramatu sa ga matuci ibada idan gemi ɗawon ka kama ya yawa maka ruwa da sauransu ko ba haka ba to wannan duk ba addini ya zo da shi ba a kula da wannan mhm. wa ya kufu an arabihim ya kame daga irlinsu mutuncinsu kai ya ci mutuncinsu wala yuqabiluhum bima nalu min irdihi kashi ramuwa ga cin mutunci ne shi kuma sun ci mutunci ne a kashi ramuwa shi yahi mhm, wa arid al jahilin haka Allah sarki ya ce wa idza ra'a hasanan idan wani kyakkyawan aiki azaahu ya yaɗa idan yaga alkhairi an ce wani yi aikin alkhairi ko wani yayi fatawa alkhairi ko wani ya bada wani abu kwaɗi a wada kai kai bai ga nan mutane Allah ya saka mu wani da alkhairi kaza kaza kaza kaza amma wa idza ra'a sayyi'an idan yaga mummunan aiki wani yayi ka tambaye boye ka baki ne ba ka ubangiji ne ba ba ka da aljanna ba ka da wuta ba Allah na iga harta mai baka ko sani kana kana mai shari ko ba haka ba mhm, ba ka sani ba sannan kuma ka san da kai da da kai da shi wa ka riga wajen ubangijin ba ina ka sani ko ka mutu yau ko gobe ko jibi shi ya dawo kuma daga ba Allah gafarta mai kuma fika aikin kwarai ina ka sani ko addu'a bayan Allah ta shafai ina ka sani ko rahama Allah ta shafai ina ka sani ko yana cikin waɗanda Allah ya ce ya yahe musu komai sun kai ka sani ba saboda haka duk kaga mu abu bak falasta lahu rabban wala ilahan wala rasulan ba ka ubangiji ne ba ka abin bauta kai ba sannan kuma ba ka an ka aiko kai wucin din shi kama kallo ne ba ka ce ya daidai ko bai daidai ba ko annabi Muhammad ba sa shi haka nan ba ko ba haka ba annabi Muhammad shi ma ce mai an kai ba abin da a wajen gare ka illal bala ka iyar musu amma Allah bai tilasta ka sai ka tsare mutum yayi ko bai yi ba a fahimci wannan da kyau saboda haka idan ka ga mutum ya aikin alkhairi ba barar aka yi ba jido Allah gidan wani kaza kaza kaza wallahi gida ne kaji kaji kaji kaji jirin Allah wanda yake da mata ce yi Allah wanda yake da daya ne jirin Allah wani kaza duk ka bi gari ka yaya ta ko duk wanda ya ma haka nan alama duk wanda ya faɗa ma aibin wani yana da izini wannan aibin yana yi ne abin gana da aka cewa eh, mm, to akwai wata ɗabi'a wadda eh lahidu ana cewa haka amma akwai wata ɗabi'a ga ɗan adam ko ba haushe ko wani irin yare ɗan adam ko ba haka ba idan yana abu to zai ƙoƙari kamar ɓarawo in ya gaza a kama shi to ƙoƙarin zai yi dabatar mutane ko ba haka ba shi na iya nuna wani don shi a bashi ya sulale shi na ɗaya kai to shi adda wannan lahi yana yi wancan na lahi to kan a kula da shi sai ya nuna wancan shi yana wannan mhm. sannan kuma mi sannan kuma dama al'amari haka yake al'amari haka yake dama duk mai illa to ya kuma ya komi faɗinta duk in kai kai mutum ya cika yawan ya faɗin abu ya cika hira abu to yana da ita don saboda zuciya harshe yana biyayya ga zuciya abinda zuciya ta saka shi harshe ka faɗi shi kullum harshe ka faɗi saboda haka ka saba ma kanka da faɗin alkhairi kar ka saba kanka da faɗin sharri to haka mu sha sannan wa yuqimu azarahu in sun yi abu ya ba su uzuri shi ba su uzuri mutum an ka ma wani abu ka ce yi wannan wannan to dai ni a sani na da wani kila bai wannan hmm, a sani na da wani kila akwai wata lili kila kaza kila kaza amma mastaɗa warwar iko ne amma ha fi ma la ya tsila shari'atan ga inda bai bata shari'a don ba a bada uzuri da yawa ha uzuri ya tafi shari'a eh wai wani sufi na ga wasu wani wani karuyi da karuwa suna lalata bisa hanyar sai kama kuka kuka saboda tsabagen sufanci ka ce Allah gafarta malam lahiya ce wallahi tausayi daga mutane ka ba su ka tausayi daga mutane ka ba shi saboda tsaunan talauci har bai san in je ka sa mata ta ba sai kwanan aure sai kwanan aure sai ka ce Allah gafarta malam fasikai na duk ganin ga kowa sun ce kai zanu bil mu'minina khaira <laughs> eh. to wannan duk tsaya ta kenan a ta ba haka yake ba in waɗannan sai a kama su a musu hukunci ko kama shi aka yi hukunci saboda haka ba ba kamar da muka ce ko can wannan sharaɗi sharaɗi ana sulhu tsakanin mutane ko in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadisi ya tabbata eh, sai sharaɗin da ka halartar da halat ko ya haramtar da haram na mace magana a nan yana da magana shi hadisa faɗan magana amma da ala kulli halin abin da ka fi tsamo ciki idan sulhu na aikata halak ko na halatta halak ko ya halatta ya haram ko ya ta halak abi halakta na sha buga misali da shi kila kana tasha ko kabbi wani wani kwararo ko wata hanya sai iske kanka iske da wani dan banza da wani ɗan banza suna dambe kai kai kai kai ka raba su lahiya da haba haba Allah ya kana kana buga mace kai mi an muhari kina buga namiji tace tambaye shi yace a tambaye ta kai ta haka suka ce Allah na kata kai ba Allah kai da annabi dan uwana to ho jiya ni amma haka yace wallahi dubu uku da ba ta duk kwanta da take yadda to me za ka yi sulhu za ka yi koya sai ka dawo ka ce mata to dakata ke ga dai ki yadda ko ka san ba gara su ganin ko to a kula ko ne sulhu ana so ne sai sulhun da ka halatar da haram nan kan kaga baka ce to tsaya to ke tsaya kira dubu kudin ta ce wallahi da ko ɗari to yanzu abinda za a yi ku ta dai na awa guda shikenan ke biya shi ana haka nan to haka hatta da in zaka ba mutum uzuri kai na cin mutuncin addini yana bakin addini yana keta ahlus sunna yana ƙazani gare su kuma a bashi uzuri a yi ta ba su uzuri kaga sai ya fandari ko ba haka ba shi yasa akwai ka'ida min usulus sunna min usuli ahli sunna akwai ar-raddu ala al-mukhalifi idan mutum ya taka doka sai a taka shi idan mutum ya saba ma ahlus sunna ko ya raddi ga ahlus sunna ko ya kare wata kaira ta sunna sai a mai raddi ar-raddu ala al-mukhalifi a kula da wannan ba a ce ai ta bashi uzuri Allah sarki to ina kun ka sani ko abin da ne ya ce Allah ya samu yake ya ce kazana ya ce annabi kazana ya ce duk ga hinan ta ce Allah sarki kila ya san abin da ya kamishi ko a bai san komi ba ko babu abin da ya kamishi bata babu abin da ya kare saboda haka ana ba da uzuri ga abin da bai bata shari'a wala yunaqidu wala lillahi amran wala nahaya uzurin da in ka bada shi bai warware umurnin Allah bai warware hanin Allah uzuri irin wannan uzuri kai san uzurin da zaka bashi ka bashi uzurin da umurnin Allah za a lalata ko ka ba shi uzurin da hanin Allah da an ka hana kuma karshe za a mai sai halaka a fahimci wannan ina jin nan za mu sa insha Allah ai hakuri ah. muna magana dai ya za ka yi kazan ɗayi to duk waɗannan abubuwan ke ne abin da yawa a gurguje na ga tambayan da yawa amma kuma lokaci ya yi da yake ina jin akwai karatun mata ko a wani ko ba dawo ba ko an canza tayi yana nan ko kuma dai lokaci ya yi sai da ɗabin ɗan waɗi masu addu'o'i akwai waɗanda suka nemo addu'o'i yana da addu'o'i na wajen ka addu'o'in dai da ya faru akwai su malam Eh, isa kiɗa mai jamin baki wanda ba malam mustapha ba ba da lafiya tun shekarar in kuka ba karatu na can masallacin malam musa shi ya kamata yara nan bai samu yi ba na jiya na moɗa bai samu hitowa ba na yau ma bai samu hitowa wani kan ji insha Allah to ubangiji Allah ya bashi lafiya malam mustapha babu shi ma bai da lafiya wani ne ambata satin da ya gabata na cewa ya dan samu gobara kuma suriki ne ya rasu wancan satin to shi ma bai da lafiya akwai shi ma suleiman bado shi ma bai da lafiya alhaji mu'azu shi ma gulma ya kira da shi ma da bukata yan uwa su shi addu'a saboda wasu matsaloli da sun ka sha mai kai a taya su addu'a sannan shi ma akwai aliyu babawo shi ma allah ya sa ya samu karuwa shi na yana bukata addu'a to duka waɗannan da allah yan uwa su taya su cikin addu'o'i allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma allah waɗannan masu bukatar addu'a allah ka ba kowa abin da ka nema marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu wasu matsaloli ko wasu mushkiloli da sun kai karfin su ubangiji Allah ka yi musu magani ka kawo musu dauki wanda adda bukata ta alkhairi Allah ka biya masa a yi hakuri akwai tamboyi da yawa ko alhaji aminu wannan na sahaba santa shi ma bai da lafiya amma dai da sauki amma dai shi ma yana dan jin jiki to Allah shi ba shi lafiya ai hakuri da tambayoyin kila zuwa satin na tahe insha Allah ku ban sani malam bai karanta ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك